لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذه الأيام يتكرر فيها ما مضى من تاريخ الصراع بين الحق والباطل من تاريخ الصدام والمعركة الضارية الضروس بين قافلة الهدى حملة المبادئ حملة المبادئ وبين قافلة الشر أريد أن أذكر إخواننا الأكارم بأن الحق هو الحق وإن قل سالكوه والباطل هو الباطل وإن كثر أتباؤه ومؤيدوه فالحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف الحق بأدلة شرعية أدلة ناطعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تشاجر المتشاجران واختلف المختلفان فأنت ما عليك إلا أن تنظر إلى ما يستدل به كل فريق فالذي يستدل بالكتاب والسنة على وفق فهم سلف هذه الأمة فهو الذي على طريق الهدى وهو الذي على طريق الرشاد وهو الذي ينتصر في نهاية المطاف وإذا رأيت من يستدل بالمنامات وإذا رأيت من يستدل بالمنامات وبما هب ودب من أقوال من ليس قوله بحجة فهؤلاء هم على غير الجادة المستقيمة فهؤلاء هم الخاسرون في نهاية المطاف ومن طبيعة أهل الحق أنهم ينطلقون من أدلة الشرع ومن طبيعتهم أنهم صابرون ومن طبيعتهم أنهم يحاولون الإقناع عن طريق الدليل بخلاف ذلك أهل الباطل أهل البدع أهل, أهل الخزعبلات إنما ينتقمون من أهل الخير بالسب وكيل من الشتائم بالضرب أحيانا والقتل احيانا وبالابعاد احيانا وبالاساءه بكل ساقط من القول ياخذون ذات اليمين وذات الشمال يضربون هذا ويسبون هذا فهذا كله عنوان على تآفتهم ودليل على انهم غير طريق المستقيم على انهم على غير هدى المستقيم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أقنع قومه بالدليل جعل وأخذ آلهتهم أودى بهم ضربا وفتكا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لما رجعوا إليه فقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون عند ذلك أدركوا أن هؤلاء الآلهة غير قادرة حتى على التحرك غير قادرة على المشي ناهيك عن الضرب فكيف يستطيع صنم من الأصنام الاعتداء على غيره من الأصنام رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم مرة أخرى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال إذا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون الآن أفهمهم بالدليل ليس عندهم ما يستدلون به عند ذلك لجأوا إلى القوة لجأوا إلى الضرب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم انصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين والقصة لم تزل تتكرر عبر القرون وعبر تاريخ هذه الأمة في تاريخها الطويل ينقوى تكيتشن bayanin abin da kusur hudubar mu ta kunsa al'amura ne guda biyu don naga akwai alamar hadiri abu na farko shine kaidi da abokanan adawar addinin musulunci suke kullawa addinin musulunci tun tale-tale tun fil azal tun tarihin musulunci tarihi mai tsawo har ya zuwa yau irin wannan kaidin da makirci bai gushe ba ana yi wa musulunci dan a hana shi ci gaba dan a hana masa nasara a yi amfani da kuɗi a yi amfani da ƙarfin mulki a yi amfani da makirci a yi amfani da iza wutar gaba masu makirci suna ta yi sun yi ga annabi saluhu ba su ci nasara ba na karanto muku ayoyin cikin hudu ba sun yi ga annabi isa ba su ci nasara ba sun yi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka ce me za a yi mishi waɗansu suka ce a kashe shi waɗansu suka ce a kore shi daga gari waɗansu suka ce a kulle shi su kulla wannan su kulla wannan cikin dukkan kullan da suka yi ubangiji na warwarewa wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka duk kullun da aka yi wa annabi Isa Allah madaukakin sarki na warwarewa wa makaru makara wallahu khairul makirin wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin haka duk kullun da suka yi wa annabi Salihu Allah madaukakin sarki yayi ta warwarewa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun Allah ce fanzur kaifa kana akibatu makarhim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in duba ka ga yaya karshen akibar makircin sai kasance mun ragargaza su su da mutanen su gaba daya fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu gagarurukan su tan arushe a ragargaje saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun a cikin hakan akwai aya ga masu sani wa anzalna allazina amanu wa kanu yattaqun sai muka tsamar da wanda suka yi imani kuma suka yi takawa sai wannan ke nuna mana darasin cewa masu makirci su yi ta yi daga ko ina suke daga sama daga ƙasa a kowane irin mataki na makirci ko a jiha ko a ƙaramar hukuma ko a gwamnatin tarayya dukkan makircin da za a yi don a ci nasara a kan shari'ar musulunci wai a murƙushe ta a lalata ta a wargaza aniyar tafiyar ta insha Allahu ta'ala ba za su ci nasara ba da an yi ba a ci nasara ba ba abin da zai sa yanzu a yi a ci nasara sai in an samu bambanci tsakanin waɗanda aka yi wa makircin daɗin da wanda aka yi wa makircin yau waɗanda aka yi wa makircin da an kasa karya su saboda zuciya suna tare da ubangijinsu suna aiki liris da gabansu suna da kyakkyawan hulɗa da mu'amala da ubangijinsu ba sa haɗa shi da wani manzansa ma ba su haɗa shi da wani wajen da'a sun tsantsanta ibada ga Allah sun tsantsanta da'a ga manzan tsira a tsakaninsu da juna kowa ya tsirewa dan uwansa dukiyarsa ba wanda yake ha'intar wani ta hanyar sata ko algusu ko kwace kowa tsirewa dan uwansa jininsa ba mai kokarin zubar da jini ga wani ko cin mutuncinsa kowa ya tsirewa wani mutuncinsa sai suka ci nasara duk kaidin mai kaidi aka kasa to a yau in kaga an ci nasara akan mu akan kaidi sai in ba mu tsare mu'amala mai kyau tsakaninmu da ubangijinmu ba ta hanyar kadaita shi da ibada mu'amala mai kyau tsakaninmu da manzon Allah ta hanyar kadaita shi da da'a kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da kowane musulmi na kusa da na nesa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mu tsare masa al'amurra uku jinin sa kar mu zubar masa kar mu yi ta'addanci gare shi mu tsare masa dukiyarsa mu tsare masa mutuncinsa ba ba'a ba zagi ba kushe ba cewa wani baki ne ko gajere ne in mun yi wannan ubangiji ta'ala zai taimake mu abu na biyu da na isar mana cikin wannan huduba tamu shine cewa ita gaskiya ko da wani lokaci ana gane ta ne ta hanyar dalilai na shari'a qala Allahu qala Rasulullah ba a gane gaskiya ta hanyar taron yoyo ta hanyar yan dangi cewa mu kirga tsakanin taron nan da ke dama da wanda yake hagun din mu waye fi yawa in muga taron dama sun kai 99 taron hagu sun kai goma sai mu ɗauka 99 nan suke kan gaskiya tun da sun fi yawa ba ta wannan ake gane gaskiya ba ai wannan ma alama ce ta bata Allah ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun inda zaka bibici waɗanda ke ban kasa mafiya yawan su in dai zaka yi musu biyayya wai suwa suka fi yawa to da sun fitar da kai daga tafarkin ubangiji a yau tarihin duniya ne ba na je ko shekaran jiya ba tsakanin kafirai da musulmai waye fi yawa kowa yadda kafirai sun fi yawa amma nan bai nuna kafirai ke kan gaskiya ba mu mu ne da an fi yawa ba mu da gaskiya to haka tsakanin sunna da bid'a kullum ana gane suna ta hanyar dalili na qur'ani da hadisi sannan kuma su ma'abuta gaskiya kullum hujjar su Allah ya ce manzon Allah ya ce ga kuma tarihin sahabbai da tabi'ai amma waɗanda suke yan bid'a kullum hujjar su kissoshi da tariha tarihai da mafarkai na babu gaira babu dalili sannan wanda ke kan gaskiya kullum yana dogara ne akan faɗi in faɗa kawo dalili ne ma in kawo ce in ce ta hanyar dalilai ba ta hanyar zagi ba amma kullum mara gaskiya in an kai shi bango ya waiwaya ba dalilin da zai yi garkuwa da shi to sai zagi sai duka sai cin mutunci tarihin annabi ibrahim ba a nesa yake ba ya kura mutanensa ya lalata gumakansu ya kyale guda ɗaya ya rataya gatari a wuyansa suka zo suka ce wa ya kashe mana gumaka ya ce wannan katon ne ya fi karfin kananan don haka ya raɗe su suka ce ai kai ma ka san babu yadda za a yi wannan to da masu yake kai su bango yace to kun san haka ne dan me kuke bautata musu wanda bai iya kare kansa ba sai ya kare wanda zai bautata masa kun san gunki baya motsi kamar sa fahimta amma da suka ga an je karfe sai suka ce harriku a kona wansuru alihatakum ku taimaki allolinku ku taimaki waliyinku waliyanku in kuntum fa'ilin ubnu lahu bunyanan ku haƙa rami babba wa alquhu fil jahim ku jefa shi cikin wuta irin yadda yau waɗansu 'yan bida'a suka yi suna ganin cewa wai ko ana ha maza ha mata sai an daina karanta hadisin manzan Allah a cikin Kano wai sai an koma karatun mafarki wai sai an koma tatsuniyoyi na mutanen da da na yanzu wai sai an koma musalce musalce da kwatance na babu gairar babu dalili wanda a tara ka da kai da mahaifinka da kakanka ba za ku gane me ake nufi ba sai an koma zarwance a kyale alqur'ani qur'anin da Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin qur'anin da yace innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl zance ne a rarrabe filla filla daki daki wara wara babu wani zaurance a cikin sa wa ma huwa bil hazl wai sai an kyale wannan to da haka inda sun isa su ƴaƴa ne a gidajensu iyayensu ma ƴaƴa ne a gidajensu da sai su fito su ce ga dalilin da muka dogara da shi kan ingancin abin da muke kai ga dalilin karira ku ko ahlus sunna to amma ba za su iya wannan ba da haka sai a koma a rabawa yan daba gora a raba musu barandami a raba musu makami duk inda ake karatun hadisi a cikin kewayen fadalan Kano a je a kai hari a yi sare-sare a yi yanke-yanke kiristanci yau a Kano tun lokacin Abdullahi Bayero kirista suke Kano kuma aka ware musu sabon gari har yau babu wani dan bid'a guda ɗaya daga cikin ɗarikun bid'an nan da ya taɓa kaiwa kirista hari a tarihinsa ko guda ɗaya ba su taɓa zuwa fadar mai martaba sarkin kano sun kai ƙara dan me aka gina coci a unguwa kaza ba da sunan ɗarikunsu amma kash sun kai ƙara dan me aka gina masallaci dan me bagobiri sarkin tasha da sha tayi wa waka ya ware garejin gidansa ya ce a zo a rinka yin sallah sun kai ƙara kofar gidan mai martaba sarkin kano sun kai kara akan masallaci da ke ungogo na su alhaji ibrahim sun kai kara na su alhaji ibrahim bulbula allah ji kanshi da gafara allah kai rahama kabarinsa dan me za a gina masallaci a koki sun kan kara na alhaji yusuf abdullahi sun kai kara a rogo sun kai a getso sun yi jefe jefe ba kirista guda daya da ya taba shiga karkashin takobin waɗannan yan bid'a a tarihin duk gugurmai sai ahlus sunna sai mai qur'ani sai mai hadisi kuma sun manta da can lokacin da suke rigimar idan an kwatanta da yau ahalus sunnan karuwa suka yi ko raguwa suka yi sunna ta zama hantsi ne ka gidan kowa babu dan da ya isa ya bugi kirji ya ce a gidansa sunna bata shiga ba ƙarya yake amma akwai shi a nuna mana shi magani kuma za ta shiga ba ta shiga kuma sojojin sunnar manzon Allah suna nan kuma sai an karanta hadisin manzon Allah cikin Kano matukar za a karanta mafarki ba a hana ba mu ga dalilin da za a hana mu karanta hadisin manzon Allah ba saboda haka ya uwa wannan shine takaitaccen sakon da ke cikin hudu ba walawalan sakon ba haka ya kamata ya zo a dunkule ba amma kasancewar akwai alamun hadiri zan dakata a haka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ubangiji duk masu taimakon addinin musulunci da dukiyoyinsu da iliminsu da karfinsu da kadar-kadar ɗinsu ya Allah ka taimake su ka albarkaci zurriyarsu wanda muka sani cikin su da wanda bamu sani ba wanda suke a boyen cikin su da wanda suke a bayyane wanda suke da mukami da wanda suke da sarauta duk mai sha'awar ci gaban shari'ar musulunci da ɗaukakar addinin musulunci da ɗaukakar tutar manzon Allah ya Allah ka ɗaukake shi ya Allah ka karfafe shi ya Allah ka bashi karfi ya ubangiji ka ɗora shi akan abokanan adawarsa magabtansa duk mai kokarin kawo cikas ga addinin musulunci ko shari'ar musulunci ko tutar manzon Allah yake son ya ga ta faɗi sai tutar kakansa ta tashi ko tutar babansa ta tashi a rushe ta manzon Allah ya ubangiji duk mai kokarin ya rubuta sunnar manzanka ya ubangiji duk mai kokarin cin mutuncin sunnar annabi ya Allah ka ci mutuncinsa ya Allah kun yi da shi a sarari mu gani ya Allah nuna mana abin mamakin kudurka tare da shi ya ubangiji duk wanda yake taimakon sunnar manzon Allah yake taimakon hanyar waliyan Allah na gaske ba yan jabu ba ya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda yake adawa da sunnar manzon Allah duk wanki da yake da awadawa da tafarkin sahabban manzon Allah duk wanda yake da adawa da waliyan Allah na gari salihan bayi ya Allah ka karya shi ya Allah ka ragargaza shi ya Allah ka dammara shi ya ubangiji kame fitsari a marasa ya ubangiji firgita shi ya Allah hana shi sakat ya ubangiji dora masa rashin kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamkumullah